Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama waɗanda ake zargi da laifin yasar da gawa. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama waɗanda ake zargi da laifin yasar da gawa a masallacin Denawa da ke cikin garin Ningi. A lokacin da aka gabatar da waɗanda ake zargin ga manema labarai a hadikwatar hukumar 'yan sandan da ke Bauchi. A lokacin da aka Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama waɗanda ake zargi da laifin yasar da gawa a masallacin denawa da ke cikin garin Ningi. A lokacin da aka gabatar da waɗanda ake zargin ga manema labarai a kwatar hukumar 'yan sandan da ke Bauchi. Cikin waɗanda aka kama har da mahaifiyar yarinyar ta shaidawa manema labarai yadda abin ya faru. Daga ina? Ta ina kenan? ta ina ne ta ina ne wannan ƙauyen yana ina ne tsohuwa yana ƙauyen ne kifi tsohuwa ko eh tsohuwa kifi yana ƙauyen ne to ga kiya haraban yan sanda me ya kawo kiran. abin da ya faru da yarinya ta kawo wace yarinya yarinya ya sunanta sunanta ummi salma shekara shekara to ki ba mu labarin da ya faru daga farko za ki ba mu labari me ya faru yarinya ta kamu da ciwo yarinya ba ta da lafiya ranar juma'a ta kamu da ciwon gudawa da hararwa a ranar juma'a amma jikin bai yi tsanani daga ranar juma'a ba sai zuwa ranar lahadi jikin nata ya yi tsanani da jikin ta ya yi tsanani sai na kai ka kemis misalin karfe shida a ina a tufi tsohuwar ne da na kai ka kemis misalin karfe shida sai na karanta mai kemis din gashi ta kamu da amai da guda ta galabai ta bata da lafiya sosai dai sai na ce a taimaka mana sai ya ce to mu tafi asibiti idan kuma ba haka ba to here idan zai sa mana ruwa saboda ta ji karfin saboda ta ji karfin jikinta shine ya daura mata kalula a hannunta bayan ya daura mata kalula sai muka da gida ya zo shi ya saka mata ruwa guda biyu da babba da karami ya saka mata ruwa guda biyu sai ta fara irin ta sha karamin babban bata shanye shi ya kai rabi ba ta fara miƙewa tana sandarewa dai alamun dai kamar jikin baya daɗi sai maye mama na ta shigo jan yayana sai ta kira shi sai ta ce zo ya ga yarinyar nan ba ta da lafiya an saka mata ruwa tana darewa sai ya fito da ya fito sai ya ce dama ba ta da lafiya ne sai aka ce mata eh sai ya ce to waye ya daura mata ruwan nan sai na ce mata mai kemis ne ya ce mai kemis ne ya ce ta sha guda biyu haka sai na ce masa eh da ya gare alamun tana darewa nan tana miƙewa sai ya cire mata ruwa to da ya cire mata ruwa daga nan dai jiki sai ya ki ranar monday da daddare misalin karfe takwas da rabi ta shuka a bayana bayan ta shika a bayana sai nake cewa mamana ga fa ummi salma ta rasu Allah ya mata rasuwa sai ta ce min to kenan sai ta je ta kira yayana da ta shiga wajensa ta kira shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya fito sai ya tsaya bayan an kwantar ta tsakar ɗakin mai kenan da ya tsaya sai ya daga waya ya kira babanta sai ya ce masa ya zo ya karbi ummi salma Allah ya mata rasuwa sai ce shi matansa tana lebo bare samu daman zuwa ba na sai ya jira shi zuwa wasu mintuna kawai sai bai zo ba sai ya sake kiransa ka zo mana sai ce masa shi fa matansa tana lebo ba zai samu daman zuwa ba ba ku aure da shi ba ne eh. sai ya ce shi matan shi tana lebo ba samu daman zuwa ba shine daga baya sai baban yarinyar sai ya kira shi sai ce masa ya guri zuwa gobe da safe sai ya zo shi ya dauke ta to shi kuma heya na ce ai gawa da walinta bayan dauke ta sai na bashi zani na sai dauke ta ya kai shi ya kai ta gidan baban nata a fiskan jama'a ya mika mishi daga nan kuma ban san me ya faru ba kin ce ba ku yi aure ba ya aka yi aka samu ya ba mu yi aure ba saurayi na ne kuma shine uban ya eh shine baban ta saurayin ki ne kuma shine uban yanzu yanzu ku ne kuka kashe ta ko to ana zargin cewar kamar wai kisan nan da gangan aka yi a'a ba da gangan aka yi ba saboda kafin ta mutu akwai kurjin da ya fito mata anan kuma tana yawan faile shi sannan kuma kunnen ta akwai ciwon da na saka mata dauko sannan kuma kafin ta mutu tana aman jini iya abin da na da yaddan waye aka zo aka daura mata wannan da yaddan ubantan aka daura mata wannan ruwa an san ba da yaddan babanta ba saboda ban kira shi ba hmm. to a lokacin da aka same ta a masallaci an same ta gabanta yana fitar da jini me ya kawo wannan gaskiya ban san me ya kawo wannan ba saboda ni lokacin da ta rasu a bayana gabanta babu wani jini babu kuma alamun jini a gabanta na san dai akwai jini a bakinta da kuma nan ɗinta ya fashe da kuma nan da kuma kunne iya wannan ne na san jini kina da aure ne ke ba ne da aure me kawo wannan ciwo da kika sai wannan abin da ya kawo nan ciwon da na lissafa kurga ne ya fasa mata nan nan kuma kurji ne ya fito ana zargin zargin nan fyaɗe a matsayin ki na uwa me zaki ce gaskiya to ban sani ba sabila da ni da ya dauke ta ya kama hanya na bari an gama mata sallah mun dawo an yi rasuwa a sama anguwar ina ga misalin karfe goma ne sai ga polisa nan daga division suka zo suka dauke ni iya abin da na sani kenan da na je ni suka ce yarinya ne aka sauce ta a masallaci amma daga nan ni ban san wani bayani na gaba ganin cewa ta rasu a halinki, ya aka yarinya har gawanta ya fita a waje ba a san yadda take ba ba ganta a gefen titi

suna na amina adamu daga bauchi state ningi local government ah, amina ga ka anan cikin rundunar yan sanda ta jihar bauchi ne sana'a eh, sana'a na shine sai da magani chemist nake yi ina da license ne ko eh, ina da license na gama college of health technology 2008 sannan na samu program na result na je na gyara after 3 years me ya kawo ka hannun yan sanda abin da ya kawo ni shine wannan wadda ce ta bayani yanzu lauratu yarinyar ta bata da lafiya ta ta sami ni misalin karfe shida da rabi ranar goma ga watan ranar biyu ga watan sha ɗaya ta ce mun gashi ta kawo yarinyar ta ta yayi zafi tana amai da gudawa to abin da nake gudu shine amai da gudawa yana ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka cikin gaggawa sai na ce to ni ina baki shawarin ki kai yarinyar nan asibiti saboda kar wani ya sake kamuwa bayan yarinyar nan sai ta ce to ita yanzu duk gaskiya na farko ba ta da kuɗi sanata to yanzu yake so a yi ta ce dan Allah na taimake ta na ba ta first aid abin nufi na ba ta taimakon gaggawa kafin Allah ya kai mu gobe da safe tun da ba su da komai su kama dan abin da suke da shi su sayar su dauki yarinyar su kai ta asibiti sanata to ba damuwa sai na je na ruwa IV Flygin da Ringas shine IV Flygin wanda ya control tashin Ringas zai dan supporting din ta samu garki a jikinta bayan da na saka mata na ce to idan Allah ya kai mu gobe da safe su dauki yarinyar nan ku kai ta asibiti saboda kar a je wani ya sake kamuwa da wannan cutar daga wannan kuma ban sake ni ban cincibe su ya yanayin jikin yarinya ba su kuma ba su dawo sun zo sun mun bayani ya yanayin jikin yarinya ba tunda na riga na ba su go head in Allah ya kai mu gobe su kai ta asibiti ya abin da na sani kamar shi wannan ruwan da aka bayar a daura mata din adadin sasan adadin lokacin da zai kare kuma wa ya kamata ya cire wanda ya kamata ya cire um, na director din su saboda lokacin ina da wani aiki sai to idan aka yi su cire shi in ya kai rabi su cire idan suka cire shikenan sai su bari gobe da safe su fita tsarin aikin likitanci ya yadda da wani wanda ba likita bai iya cire kamar ruwan an dora mu wani a cikin cewa wannan labar ya faru ana ganin cewar wannan sakacin ya fi ba da da ganin cewar hakan ya tabbata na menene mutuwar yarinyan yana da alaka da gaskiya ba haka bane dalili shine sai bayan kwana biyu da sa ruwan sannan sai aka neme aka ce min yarinyar ta rasu to kai yanzu kai ka ce kai me ka karanta community community health extension worker ciwo ke ciwo ciwo ka karanta kenan eh. to a cikin aikin ka na gwarancin aikin ka ya baka dama idan shi patient bai da lafiya ba za ka yi recommending a kai shi a ah, likita ba da baka dama ka rike shi ka sa mishi ah, drip ko da eh aikin mu ya ba mu dama idan mutum ya zo shi ba shi da lafiya jikinsa ya tsanani ka ba shi first aid kafin ya tafi asibiti saboda wani lokacin karancin rashin ba da first a kan lokaci yana jawo a rasa rayuwa ga yariyar na an same ta cikin masallaci kuma an same ta da jini yana fita daga hancinta daga bakinta daga gabanta ana fito tsammanin kamar an mata fyaɗe kai a matsayin ka na wanda ƙwararren likita na mace kenan ko ko ƙwararren jijiyo to me za ka iya cewa kamar lokacin da aka wata da kai examine inta ta baka ga alamar na penetration ko kuma wani abu ba haka gaskiya ban ga wani alama a gaban ka saboda shi amai da gudawa ba shi da halaka da gaban mace tunda ba shi da halaka da gaban mace kaga it's not be kamata a ce sai na je ina buɗe gabanta ina duba menene a ciki ba saboda yanayi na rayuwa wani ya dauka wani abu ne daban ni abin da suka mun complain shi na duba kuma shi na ba face aid a kai na kuma ba su shawarin a kai shi asibiti

ranar monday da daddare ina asibiti da matata ma'ana tana kan gwiwar kan aihuwa to yayin ta ya kira ni ya ce min da allah ranar in zo ni gida ki zo ni ya ta umu salma allah ya mata rasuwa shi yayan budurwa ta ya kira ni ya ce umu salma allah ya mata su an zo ni ɗauki gawar yata sai na ce mishi ok to shi kenan na zuwa bayan dan wani lokaci sai sake kira na sai ce mara ya ƙara min haƙuri ina zuwa to lokaci mata tana asibiti kuma ka na gani kaɗai ne a wajen baran samu lokacin zuwa ba sai na kira shi da kaina sai na ce ma Allah ran nabi ya mun uzuri ya yi haƙuri matata tana lebo don haka ya haƙuri na gama dan zo sai ce mun a'a wannan uzuri na ne sai na ce mara ok to shi kenan ba matsala to na dawo gida na zo na ɗau abu don koma asibiti sai kawai na ganshi ya zo a mashin ma'ana da shi da gawar yarinya da ya kawo min ita sai ya bani ita da ya bani sai ya juya sai ya tafi ne eh, na karbi gawa to da na karbi gawa a lokacin na rasa yadda zan yi ma'ana na ji gidan yana ban same shi ba sai na dawo da gawa da na dawo da gawa sai na ajiye ta masallacin anguwa cikin harabar misali karfe ne ba ka gawa misali karfe da ku masallaci ya bani misalin tsakanin takwas zuwa tara duk kuma na kai gawa masallaci zuwa tara da dan wani abu na dare me yasa baka kai gida ka ajiye baka kai eh ban samu kowa ba amma ka ga ma wani eh ban su ga wa kowa ba haraba ka aje ko a cikin masallaci a cikin harabar masallaci na aje ka me yasa kai ga masallaci na kai ta masallaci ne saboda ina tunanin anan aka fito sallah za a yi mata sutura maimakon in je in walakanta ta kenan na farko kana da aure kuma sai gashi ka biyo yar wasu ka mata ciki har an haihu me faru haka eh kafin ne aure ne muke soyayya da wannan bayan kuma wannan kuma sai ne aure me yasa me yasa baka aure nan don a lokacin mun yi magana da aure ta ta ce mun a tana da wanda take so za ta aure shi bayan ku aihu ke eh, bayan mun aihu to yanzu gashi ce gaskiya ba abin da ya faru da ita saboda a mace aka kawo min ita kuma a mace na ajiye ta daga nan kuma gaskiya ba abin da na ƙara sani a kai tunda ka aminta cewa yarka ne ka aminta cewa yarka ce har ka karba me yasa baka ajiye gawar a gidanka ba zuwa washe gari ka kai ta masallacin ka je ka ajiye ta kawai saboda lokacin a gida ba kowa na tare da amata ta asibiti baka da iyaye ne me yasa ba za ka ajiye ta a gidanka ba iyaye yau na da uwa sanar da limamin gari ban sanar da limami ba kuskuren da ne kenan da ban sanar da kowa ba. To an ga jini a jikinta har ta gabanta shin me alakan wannan jini da kuma mutuwarta? Gaskiya mutuwarta na sani ni ban san wani jini da yake gabanta ba. Kuma shi kake kana san da za ka aure ta ba. Ka san ba za ka aure ta ba. Ya maganin ya aka yi. Eh bayan mai faruwa ta faru shekara biyu da ya wuce akwai rajeniya da muka yi da 'yan social welfare daga nan kuma aka ci gaba da kula da ita har su har zuwa ta ka karya yarjejeniya wa yake kula da ita kai ne ko kuma social welfare din su eh ina kula da ita jifa jifa haka saboda yanayi na rayuwa yau ka samu gobe ba ka samu ba wani lokacin na samu na kan je wani lokacin ban samu ba na kan dauki lokaci ban je ba wancan matan ka yayan ku nawa ya'ya na biyu da ita akwai abin da ka rasa a gurin ta ne a'a ban rasa komai ba eh fata na na karshe a nan shine da farko dai abin da rance shine abin da mutane suke tunani ba shi ba ne. zahirin gaskiya ga abin da ya faru shine wanda muke bayani a kansa bayan haka kuma gaskiya ba wani abu da muka sani bayan wannan me ya baka na me ya baka takaici a cikin wannan al'amari da kama ka da aka yi da cikin da kai aka aiku da waye waye me ya baka takaici a cikin wannan lamarin ni abin da ya ban takaici da haushi a raina ajiye yarinya da ne a masallaci na tafi na batta wannan shi kaɗai ma ya hana ni bacci a ranar. Ana so ka tada husuma ne yasa ka je ka ajiye masallaci? Ba na so in tada husuma, ba na so kuma in tada fitina. na ajiye ta ne a nan saboda ina tunanin nan shine zai samu mafita ko sauƙi a waje na a tunani na da na kai ta wannan matsala ko baka tunanin yanzu gaskiya ina jin rashin daɗin wannan faruwar abu ba na jin daɗi amma shekarar da ya wuce ka ya rasu kuma an mishi jana'iza kowa ya sani a mutum me ka ɓoye wannan eh shekarar baya matata ta aihu ta samu ɗa namiji wanne bana nan an ɗauke shi an kai shi makabarta to me wani baka mata sutura irin wannan eh wannan na yi kuskure na rashin mata sutura da ban kai ta ta ba Allah ya sabo mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Bauchi SP Ahmed Muhammad Wakil ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi tuni ya bayar da umarnin tono gawar yarinyar domin zurfafa bincike akan wannan al'amari. a lokacin da muke muka ɗauko ta gaban yana zubar da jini bakin tana zubar da jini hanci tana zubar da jini kuma an samu ah, sp ahmad wakil mai magana da yawurin ɗin 'yan sandan jihar bauchi abin da ya faru da ita fyaɗe da duk ba mu ba mai kasa a gwiwa ba muka ci gaba da bincike muka fada da bincike to allah ya ba mu nasara muka kama mutum uku a cikin wanda ake zargin su a cikin zargin da muke yi dai akwai baban shi yarinyar da shekara biyu akwai ita mamarta da shi da shekara sha bakwai yana akwai shi yayan matan wanda aka same su kuma sun bayyana level of involvement su a wannan case kwamishinan yan sanda da yan sanda da bauchi da awwal musa muhammad ya nada kwamiti na masu kwararren bincike wanda ake kiransu homicide and forensic investigation za su rike sumin shi wannan um, um, dead body na ita yarinya da kuma za mu zo mu faɗa da bincike sun ba da dai jawabin su akan abin da ya faru na nan muna fada da binciken mu kuma duk wanda aka same shi da hannu a cikin abin da ya faru za mu yi kasa a ba za mu fara da Allah ya raba mu da mummunan kaddara sadan Mato Bra wanda suka zo suka gabata wanda nan kaɗan ba da jimawa ba za su gabatar da kansu kamar yadda muka yi alkawari jiya allah da yi ba wanda za mu kawo muku manya-manyan bakinmu su ɗaliban Professor Ibrahim Ahmad maƙari wanda suka zo suka gabatar da maulidi da kuma buɗe masallaci a garin Kufore. to in sha Allahu a yanzu muna tare da su a yanzu a wannan lokaci kuma in Allahu nan kaɗan zan ba su dama domin su gabatar da kansu tare da kuma su sauraro. bayan gabatar da su, za mu ba da layukan waya domin a kira su domin a shigo cikin wannan shirin masu sauraro su masu tofa albarkacin bakinsu kuma ya yi ko? ba ka ji? ok ba damuwa ko abun nan ne ina ga ya samu damuwa masu sauraro bari mu fara daga bangare na Karamakalla barka da shigowa cikin wannan shiri mai gidan rediyon Nas FM Yola. Da farko ka gabatar mana da kanka da kanka da masu sauraro. Barkan mu da Sunana Amir eh, a masallacin Sheikh Tijjani Usman da ke na kasa kuma rukunin makarantar barka ka da shigowa cikin wannan shirin albarkan mu dai barkan mu to daga ɗayan ɓangaren kuma muna tare da Assalamu alaikum sunana Idris Usman Ahmad Abuja General Director na makarantun Taskiya Schools na Maulana Professor Ibrahim Ahmad sannan kuma National Coordinator na Afilatin Muhabba Islamic Foundation Barkan da shigowa.

ɗayan ɓangaren kuma akwai sauran waɗanda a lallai ne ajiye muryoyinsu ba da irin su malam ibrahim media na kafilatul muhabba da dai sauransu dai duka wanda su irin su alsuf wato aliyu ty sufi da dai sauran tawagan da suka shigo a cikin wannan shirin su kuma su sauraro kamar dai yadda kuka je dukkanin waɗanda suka gabatar da kansu a wannan lokaci matasa ne kuma dama wannan shiri domin matasa ne to bari mu koma daga gefen shek munir mu ji a takaice me zai wani hmm. gudunmawa zai gaya mana daga matasa wanda za su kare rayuwansu gyara al'amuransu su nemi ilimin da ya dace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 shirin nan ana yin shi ne musamman don matasa to gudunmuwar da za a ce matasa wace irin gudunmuwa za su bayar sai in ce maka ai duk gudunmuwa kowace iri matasa ne suke bayar da ita duk al'ummar da ta ginu matasa suka gina ta duk al'ummar da ta rushe matasa suka rushe ta domin ga baki ɗaya fatan al'umma gaba ɗaya yana kan matasa ne shi ya sanya a ah, masana suke cewa duk lokacin da ka zo gari ko ka iske al'umma sai ka iske matasanta suna kan abun kirki to ka kyautata zato ko ka yi ba da yaƙini ka sakankance cewa wannan al'ummar gobenta da jibinta yana kan abin kirki domin idan matasan waɗanda su ne matsakaita in ka raba al'umma